Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai yau 28 ga watan Mai na 2020. Sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar na kimanta dokar ta bacin da aka kaddamar a jihar Deliberi an tura wata tawaga jiya a yankin. A dogon dutse jihar Doso masu zaɓe na iya duba sunayensu a takardun jerin sunayen na wucin gadi domin shigar da buƙatar neman kawo gyara. matasa 'yan nijar sun ɗauki niyyar kawo cikakken bayani domin faɗakar da matasa da yara a game da uwaye da yara da al'ada wajen mata wanda ya kasance wani haramtaccen batu a wasu al'ummomi ƙarin bayani a cikin rahoton musamman na wannan shiri wata tawagar kwamitin kula da tsaro na majalisar dokokin ƙasa ta isa a garin tilibiri a laraba makasudin wannan tafiyar shine kimanta yanayin dokar ta bacin da aka kaddamar a jihar yau da watanni da dama da suka gabata dan majalisar dokoki hama asa na dauke da karin bayani mun zo ne nan ƙasar talaberi bisa ga departaman goma sha biyu waɗanda talakawa suna cikin matsala ta waɗannan 'yan ta'adda wanda suke kawo hali dare da rana kundin mulki na ƙasa bisa ga shashe na 38 ya ba gaban ƙasa a kan. in ya yi shawara da ministoci ne ya ɗauki wannan dokar ta ɓaci dokar ta ɓaci ne nan ƙasar talaberi ake cikinta ya zan wajibi mu zo wajen ma'ikwanta wajen sarakai wajen malamai wajen wajen societe civil wajen soji wajen al'umma duka gaba daya tambayoyi ne za mu kaka sun ka gani wannan doka ta ɓaci mina na unhwaninta da ta kawo wani tsaro ne ta kawo wani canji ta kawo in akwai kwaskwarima wadda za a yi za mu zo ya mai kuma mu ƙara taro da sauran duka ministocin da abin da ya shafa in akwai wani gyara mu majalisa za mu gaya mu gwamnati ga abin da talakawa sun ka faɗi kuma ga abin da mu wakilanta muke son a yi A jihar Tilibiri an rage yawan kaiwar hare-hare sosai, an gano hakan ne bayan alkawalin da ministan cikin gida ya ɗauka na baza jama'an tsaro a duk faɗin yankin. Bisa harin ranar tara ga watan Mai a garin Anzuru da wasu mutane da ba a san ko ne ba suka kai. Amadu Haruna Maiga, mamba a kwamitin haɗin kai na Tilibiri, ya bayyana cewa akwai sauran ayyuka a gaba. A zantawar shi ta wayar tarho da Tarnan Fudai Ahmed. ils ont redéployé les FDS dans la région. Sun sake zuba askarawan tsaro a cikin jihar. Yau da nake muku magana ana ganin alamar sassaucin lamarin don ko tun dan wani lokaci ba mu ji afkuwar wani hari ba a nan ko a can. Ana iya cewa alhamdulillahi amma lamarin bai kawar ba don mutanen fa suna nan ba a sa musu hannu ba kenan ba iya cewa komi ya kare. an wa'annan bandunan suna nan to mutanen da ke shimfiɗar karkarar sun ce ba su ga yanda za su shiga ayyukan gonakai ba a bana kuma babban lalura ce ga mutanen da rayuwarsu ta dogara ne ɗari bisa ɗari akan ayyukan noma idan kasancewar sojawan a wurin ta ci gaba mutanen na iya gudanar da ayyukansu na gonakai cikin kwanciyar hankali jiya an yi ruwa sosai a shimfiɗar anzuru yau da saye mutane sun je sun yi shuka kwanaki masu zowa za su ba mu haske. Maye motoci guda goma na shigilar sojoji da darajar su tashi miliyan ɗaya na dalar Amurka da kuma wani ɗakin ajiyar kayayyaki mai darajar dalar Amurka 430 wanda aka gina a babbar ma'aikatar kula da kayayyaki ta Desimat. Waɗannan su ne ababen da kasar Amurka ta baiwa ma'aikatar sojan Nijar kyauta kamar yadda jaridar yanar gizo ta Nijar Enter ta wallafa a ranar 27 ga watan Mayan na 2020. wato mashiyar ta bayyana cewa waɗannan wannan ɗakin ajiyar kaya za a yi amfani da shi wajen tanadin karafuna motoci da kuma motoci a akalla 60 kirar mamba da aka baiwa nijar a 'yan watannin da suka gabata a cikin tsarin ayyukan rundunar sojojin ƙungiyar jason sahel wata gobara ta faru jiya a laraba da misalin karfe 12 na rana ta laƙume fiye da rumfuna 300 a sansanin 'yan gudun hijira a garin Tumur, jihar Difa. Yaro guda ya rasa ransa, wasu mutane uku sun jikkata sanadiyar faruwar wannan al'amari. Mahmudu Mustapha, ɗan gudun hijira a Tumur, ya yi wa lawan bukar ƙarin bayani ta wayar tarho. ya tashi gaba kuma ya kai rabin awa kuma ya ci gida dari kuma ya kone yaro guda daya sun cika da mutane uku. kamar wannan gobaran an taba yi irin shi dama a tumurkin ko ba a taba yi ba. a ba taba yi ba amma na bayan bayan ne sun ya taɓa zai kimanin gida amsin gidan talatin ko gida goma fiye da ko haka. dama gobara an saba yin shi a tumur zuwa wata uku haka da suka wuce gobaran ya kai gidaje nawa da ya ce. kimanin zai kai gida kamar dari shida ko fiye da haka ma. a lokacin gobaran ya tashi ko hukumomi sun kawo muku wani agaji ko sun je sun gane ku. ba wani agajin da aka kawo mana ko motan kashe gobe bagan ma ba mu da kawai dai ta ya ta da sai dai mu ne gida yanzu abin da muke bukata a babu mota na kashe wuta kai ma ne kuma tallafi na abinci da kuma wani gina gidajen. A jihar Doso hukumar zaɓe mai zaman kanta ta soma alaƙa takardun shirin sunayen masu zaɓe na wucin gadi a unguwanni da ƙauyukan Duci a farkon wannan mako. An yi hakan ne domin baiwa al'umma damar shigar da buƙatar neman kawo gyara tare da bada shawarwari idan hakan ta kama. Musa Nuhu kakakin hukumar zaɓen a ƙaramar hukumar Dogon Duci ya yi wa Aziz Dayuma ƙarin haske. Dukan takardun sunaye an liƙa su cikin unguwanni da ƙauyuka na da'irar birnin Duci makasudin yin haka shine na ba da dama ga 'yan ƙasa da aka yi rijista da su zo su duba daidaicin rijistar nasu suna da 'yanci da su nemi gyara. Mutanen da aka yi rijista da farko suna fara neman yin gyara a na unguwanninsu da ƙauyuka. Muna da rukunonin ma'aikata waɗannan jama'ai suna karɓar ƙorafe-ƙorafe da farko. Akwai takardu da aka ba su yanzu sai su cika su bayan sun cika cika waɗannan takardu sai su tura su sai a domin bincike bayan bincike kwamitin jagoranci yana sanar da mutumin da abin ya shafa da sakamakonsa idan an yi watsi sai ni ta yi watsi tare da sanar da mutumin da yin watsin idan an amince sai ni tana sanar da mutumin cewa an amince da bukatarsa idan mantuwa ce nan da nan ana kiran mutumin muna da lambobi sai ya dawo domin ya sake yin rajista. a saki matasa goma sha bakwai na garin gudal da ke kusa da yamai da aka tsare a kutukale iyo fiye da wata ɗaya kenan an saki matasan ne bayan da kuma aka yi belinsu an kuma kama matasan ne a sakamakon wata zanga-zanga da suka shirya a ranar 17 ga watan abril 2020 domin nuna rashin amincewa da matakin hana sallar juma'a da gwamnati ta ɗauka da nuhin dakile bazuwar cutar coronavirus kwamitin matasa na gudal ya shaida da bukatarsa ta ganin cewa an kawo haske a game da al'amarin gobara ta kasar garin na gudal isaka umaru ide shine shugaban kwamitin avons tenu à faire ce point de presse. Idan muka rike lalle sai mun yi wagga sanarwa gaskiya don isar da godiyar mu ne ga duk waɗanda suka ba mu goyon bayan su kuma kamar yadda kuka sani mun fada cikin sanarwar da muka yi can baya mun ajiye kara zuwa ga jami'an gard national kan abin da ya abu a gudal alkawalin da muka ɗauka a gaban 'yan uwanmu shine za mu yi kokowa don a sake su alkawali na biyu za mu yi kokowa don a ga haske akan al'amarin da ya faru ranar 17 ga watan April a garin Gudal don mun faɗa ba daidai ba ne jami'an tsaro su yi oba a Gudal su sanya wuta a kasuwar mu da gidajen mu. ba tare da an yi hukunci ba. Ga kuma gallazawar da aka ma 'yan uwan mu da aka sako yau muna da shaidar gobarar da ta afku gudal shin ba wani babban al'amari ba ne da ya kamata ya ja hankalin gwamnan jiha. aussi grave pour mériter A ranar shiya sabbin kamar cutar corona uku ne aka gano a Nijar daga cikin mutane 125 da aka yi wa gwaji. Waɗannan mutane uku dukansu a jihar Yamai suke kuma sun zo ne daga ƙetare in ji wata sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lafiya a ranar 27 ga watan Mai. Abin da ya kai jimillar masu ɗauke da cutar ta corona a mutum 955 daga cikin mutum 4,538 da aka yi wa gwaji. Mutum 95 suna jinya. 796 sun warke yayin da 64 suka riga mu a gidan gaskiya. Hukumar ƙasa mai kare haƙƙin bil'adama wato ta inda ta suma wata ziyara a jihar Difa a ranar Litinin da ta gabata. Mambobin hukumar na wannan ziyarar ne domin sanin yanayin da aka tsare masu laihi da kuma lura da yadda jama'a ke mutunta matakan rigakafin cutar corona har ila yau tare da rarraba kayayyakin kiwon lafiya da ke kumshe da sinadarin tsaftar hannaye sabuni da kuma takunkumi. Kyare Mamudu, wakilin hukumar CNDH a Difa ya yi wa lawan bukar ƙarin haske. wannan tawagar ta hukumar kasa mai kula da hakkin dan adam tana nan difa don saboda a kula da wannan matakan kariya da wannan annoba coronavirus ko covid-19 da ya addabi duniya saboda shine sai ndh kalkashin tallafin nahiyar turai ta zo nan difa don ta diba wannan matakan da gwamnati ya ɗauka an ana aiki da shi gidajen yari ne muna diba jiya mun ta yi gidan yari na difa a yi rigakafin wannan annoban nan a cikin wannan aikin da muke tawagan yau mun ta yi mai ne mun yi makamancin abin da muka yi jiya a difa barka dan uwa kana lahiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau ni ko ina jinka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali, ka san kawun nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki, sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A yau ne duniya ke tunawa da ranar tsafta a game da al'ada ta mata. Al'adar mata dai wani batu ne da ya zama haramun a yi zancensa a cikin wasu al'ummomi. asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya nuna cewa fiye da kashi 60 cikin ɗari na 'yan mata ba su da labari a kan wannan batu na al'ada kafin su ga al'adar tasu ta farko a nishar wasu matasa a ƙarƙashin wani tsari kamfe mai suna mercy monero na ƙoƙarin faɗakar da iyaye da kuma yara kan batun abdullahi saidu suleiman mamba a ƙungiyar yayi wa rahilatu sumana ƙarin haske Merci Mohero kamfe na matasa, matasa suka kafa shi mun fi magana kan muhimmancin tattauna tsakanin uwaye da 'ya'ya kan lafiyar iyali. Idan kuka yi batun hira tsakanin uwaye da 'ya'yansu, a ganin ku uwayen ba sa hira da yaransu ne kwata-kwata ko kuma suna ɗari ɗar ne su da yaran nasu mata. Muna da al'adu da ke tilasta kullum rike kome da ba a son yin magana ga yaro har ma a cikin wannan lokaci da ake magana kan ranar kasa da kasa ta tsabtar mace. A yau kun san 'yan mata nawa ne ba su da karfin fuskantar mahaifansu domin kawai su ce musu suna ganin al'ada. Idan kuma yarinya ba ta yar gaya wa mahaifanta yaya wannan yarinya za ta yi a yau ta samu hanyoyin tsaftar jikinta. Gani yadda muke boye batu idan har yara ba su da wannan tsari domin rike jini da kuma canza bante lokaci-lokaci waɗannan bante suna iya janyo ɗaukar cututtuka ga 'yan mata. An yi nuni cewa fiye da kashi talatin zuwa hamsin cikin ɗari na kamuwa da cututtuka suna da nasaba da al'ada. Mun san duka ilar waɗannan cututtuka suna iya janyo rashin haihuwa kenan muna ganin dole wannan tattauna ta kasance don jin daɗin yaro. Me kuke yi takamaimai a wannan fannin? Muna ba da labari kowace rana ta Allah muna bayani musamman ma a yau cikin makarantu muna ganin 'yan mata idan suna al'adar su a karon farko suna fuskantar dukkan matsaloli musamman ma idan mutum ya tashi ya ga jini nan da nan ya tsorata za ka ganin ma akwai samari da ke dariyar mutum muna son wannan a daina domin abu ne na dan adam yana daga cikin sauyawar jikin mace kenan mutane su gane cewa abu ne na sabo kamar mutum ne ya yi tusa misali rayuwa ce ta dan adam a cikin kokarin da kuke yi kuna zuwa wajen 'yan matan ne don ku waye musu kai su kiyaye tsafta a lokacin da suke ganin wanki Haka ne muna yin shi domin muna da abin da muke kira MMH School Tour muna zuwa makarantu muna ayyuka kuma ba da jimawa ba a bayan dage COVID-19 muna da ayyuka da dama bisa jadawali da zamu yi da silima ta yawo muna ayyuka da yawa muna cewa idan har matashi ya samu bayani mai kyau bisa lafiyar jiki to ba zai yi wasu kuskure ba. Madala masu sauraro a muka kaka karshen wannan shiri na maraicen yau yanzu kuwa zan farko da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya.